masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin zan rayu da ke. Wallafar Fidosu Musa Freedom wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba mun tsaya inda muka ji Jevi da Safina sun isa Indiya lafiya har yake cewa ba za ta ci abinci ba shi dai ba zai iya kwana da yunwa ba. To nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. bayan sun isa garin abba ya ce fara kai maryam gida sannan su karasa cikin unguwarsu kusa da wani mai dawon fura abba ya ce a tsaya yana so abdulmalik din ya fita ya so mishi ya da suka karasa cikin gida jika suka iske gidan kamar ana wani biki malik na rike da leda furar da suka shigo falon su ankul abba ne da fadila an yi rashe rashe kasan kafet ana cin abinci suna ganin abba suka miƙe tare da gaida shi daga musu hannu ya cikin fara'a sanai karɓi ledar hannun malik din yana fudin kar ka tafi abdulmalik yanzu zan fito na baka sako ka kai wa hajiyar safina a fara ya zana tare da fito da wayar shi yana latsawa Lamba safina ya kura wa ido yana yawo da hannun shi saman sikirin din wayar fadila ta kalli Uncle abba tare da kan nemi shi ido san ta ɗauki bottle ɗin su wanda kof ta rafa kusa da malik tana ɗin ya malik ga ruwa murmushin yaƙe ya yi sarai ta giza mata kai na fudin alhamdulillah ɗan shagaɓen fuska ta tana fudin ruwan ma ba za ka sha ba dan Allah ka sha kaji kallon ta yi na sakanni ko ba a faɗa mishi ba ya san sarai ita ce antifati ke mishi magana sai ta ce ke yawan kiran shi da turar mishi message ka karɓa mana ta siga faɗa cikin muryar jan hankali o oh, na manta ashe ban zuba maka ba sorry ta karashe magana tana ƙoƙarin zuba mishi a kwaf. samun kan da kiran nan ba safina bai damu da irin da fadilan ke mishi ba cikin sa'a ringin biyu ta ɗauka cikin sanyin muryar ta yi sallama madam ya faɗa tare da limshe ido zaune ta miƙe jin muryar malik ɗin sanar ta kalli ta inda jebi ya kwanta amma wayan babu shi taɓe baki ta ganin baya ɗakin sanar ta mai da hankalin ta gurin wayan da ta ji malik na faɗin madam kina ji na eh ta amsa a takaice ya jikin naki am okay, alhamdulillah ya faɗa tare da yin shirin na 'yan mintuna sannan ya ja fashi tare da faɗin sleep well madam ki rika addu'a nothing will happen to you madam kin yi duka sallolinki kada kai ce kamar yana kallanta tare da gage kallar da suka zubo mata He's such a crying person. Ta faɗa a ranta, can ya sake yin shirin nesa sa ta kama ta kwanta, ko na makale a kunnenta. A hankali ta ce, Na gode Malik, katse waya ta yi ba tare da ta jira abin da zai ce ba. Sam ya manta da akwai mutane a falon, sai da ya ga Fadila ta miƙe tare da faɗa ɗakin antifati da gado. Ikon Allah ya faɗa a fili tare da kallon Uncle Abba da ke faman zuba mai sharara. ‘Yar tari ya yi saki mai sauti, ta mai haɗin shi da su, ya motsa kafaɗar shi ya miƙe ganin abba yana sakawa kuɗi abban ya miƙa mishi na ɗin hajiya safina za ka koma ka ce ta fara amfani da wannan wurin magani kafin na shigo hannun sa ya janye da karɓar kuɗin yana faɗin zan ba ta alhaji akwai kuɗi a hannuna ka karɓa mana ka kai mata abban ya ce tare da sake miƙa mishi dirgiza kai ya kan shi na ƙasa alamun ba zai karɓa ba me ya ka abdulmalik gadama zan tsaya da kai karɓi kuɗi ka kai wa hajiya final afwan alhaji in dai zan karɓi kuɗin kam na kai aiwa madam ɗita magani ban ga amfani na a rayuwa ba dan Allah ka yi haƙuri na nema madam ɗita magani da zubar aljihu na ya katse magana. muryar shi na rawa shirya yana kallon shi tabbas abdulmalik mutum ne mai tsantsan tausayi da alkhairi shi kan shi ya da cewa abdulmalik ya ajiye ɗaya shi wani guri na daban a rayuwar shi hannun shi ya kama yana gida mishi kan na gode sosai abdulmalik allah ya albarkaci rayuwarka fadila kam ɗan yaren gyalen ta ɗauko da ke aje saman gadon antifati ta fito tana kuka antifati ce ta fiye tana faɗin kyau fadila lafiyan ki kuwa me aka kike kuka shirya ta ta fita daga gidan har ta isa su tana kuka ta faɗa ɗakin mamanta me ke faruwa fadila anti zabi ta faɗa cikin sauri tare da rungumo ta jikinta cikin kuka da ce man wallahi son ta yake wace ce yake so kuma waye ma faɗa min kin ji fadila ta faɗa cikin lallashi man malik mana wallahi safina yake so kuma na rantse da girman Allah sai dai ya mutu mu duka mu rasa shi ta ƙara she magana tare da sai kuka da ƙarfi to uban waye ce miki son ta yake kuma an faɗa miki ana aure cikin aure ne sakara ki kwantar da hankalinki koci ya jiri mu ta kai nan ba gurin boka kuma ya tabbatar da naki ne shara hawayen ce tana kallon mom ta. tana so da gaskata abin da ta faɗa tabbas idan malaki zama nata shi is the lucas fasin a duniya na. cikin farin ciki ta rungume anti bi tare da manna mata kiss I love you mom. Cikin wasa anti Zoe ta harare ta tana Da kin ka daga mini hankali akan abin da kin san dole ki same shi. Sorry mom. Ta faɗa tare da tura baki. Ƙarar shigar message da ta ne sa ta buɗe ido a walce tare da kallon jebi da ke kwance bisa dogon kujera. Kafafuwa a hambare kamar wani sabon arni. Ɗan karamin tsaki ta saki tana tefu agogon da ke makale jikin bangon ɗakin. Ƙarfe biyar da minti sha biyar ta gani. Wayar da ke haske ta saka hannu ta ɗauka sunan malik ya yawo ɓarar a jikin meset ɗin da aka turo dan gantin meset ne ya turo madam ki tashi ki sallah lamshi ido ta sannan ta miƙe da ƙyar tana kallon inda ta kwanta san babu sauƙi ta faɗa a ranta duk da kwanan uku ana tiritin tare da magunguna masu ɗan karen tsada banka ta tafa da ƙyar tana raran jebi da ke ta uban baccinsa bai kula da addininsa wani abu ya takare mata ƙirji bata samu sauƙi ba sai da ɗauki rabar lemon da ke ajiye gefen gadon ta warga mishi a fuska duk da ta dake shi sosai amma kan motsi bai yi ba ta yi tsaki ya fusa goma sannan ta shiga toilet din ta yi wanka tare da tsarki ta fito ta sallah har lokacin baccin sa yake kamar ta kyale shi ta da dore ta kai hannun tana dukan filan ya ɗaura kanshi a hankali take kiran sunan shi jafir ka tashi kai sallah hannun da take dukan filan da shi ya rike gam tare da bude idon shi a hankali baby kin cika takura ya faɗa cikin muryar bacci ta baki ta tana hararar shi ta kasan ido sance sallan ne takura Baby, aiko karfe 11 da minti 59 zan yi yin sallah asuba tunda ba a shiga PM ba. Ya faɗa yana ƙoƙarin gyara kwanciyar. Bata sallaka da ce in ji wani jakin malamin. Please ki bari na yi bacci baby. Promise da na farka zan yi kin jika. Ban za ta yi musu ta ci gaba da addu'o'i da Malik ya turo mata. Duk wani abu da Granny za ta Abdulmalik ya fanshe ta. Har ga Allah nema mata maganin musulunci yake iya karfin shi. Tun lokacin da Granny ta faɗa mishi cewa ciwon Safina ba na asibiti bane. hankalin shi ya ƙi kwanciya har ta ofis idan ya je karfe sha biyar ke bara shi duk inda ya ji wani babban malami yana gurin baya yashin kashe ko nawa ake bukata sannan ko abu bai san me yake ba iya kashi da abu kullum dare sai ka mishi fara sannan su dan yi firar kaɗan ya tafi ko ya da baya su gaisa da antifati saboda wani mugun haushinta da yake ji har ya sa antifati kam ta dage iya karfinta dole malik din ya sa fadila ko ta halin kaka yau matan da safe ta kira anti zobi ta ce tara mata fadila za su tafi gurin boka tare mintuna kaɗan fadilan ta zo basu bata lokaci ba suka tafi sai suka fita gari sosai sannan suka yanki daji sun yi kusan tafiyar awa ɗaya sannan suka isa bakin wani burtu da ke gefen wata kacar koka tun da kawai suka ji ihun mace hajiya ta kalli fadila tana fadin ki kiyaye bakin ki fadila idan mun shiga ina tsare sarai baki da kunya ta wallahi wannan mutumin irin sai ke jira ya wulakanta mutum tara baki ta tana faɗin to ni hajiyar mu ina rana da shi ni dai na gaya miki ki kiyaye ni sosai fitawa matar da ke cike ya sa su tsaye da magana da suke sai da suka bar hango matar sai suka shiga tare da ajiye su a bakin baitum ba tare da sallama ba dan tsamar mara tsohon fuska cike da furfura gashi baki kirin sai uban wari yake ya fi minti talatin yana kallon fadila sannan ya ɗiye maniya ya juya ga hajiya da ke zaune tana kallon shi katon bakin shi ya washe yana faɗin shegen yaro ya hana kusa karshe fa'u kada kai tana faɗin kwarai kan boka wata gajiya tukunya ya fito daga bayan shi ya je gaban gabansa yana surute har tsawon minti goma sannan ya ɗaga yana faɗin shegen yaron mai tsabar riƙo da addini ba a zaune yake ba uwa uba ruwan ganyen magarya shi ya zame mishi ruwan wankan shi ba lallai bane asiri ya kama shi haba boka akwai wanda ya gagare ka a duniya nan hajiya ta faɗa tare da haɗe hannun ta guri guda dariya sake yana faɗin ai Allah baya ba mu sa akan muminin bayan shi sai dai idan yana cikin ƙaddararsu shine sai ya ara mana ɗan lokaci kaɗan akan su. amma shi wannan shegin ko ga ɗan baya sakaci da addinin shi hajiya shafa'u yarin ki ta fitar min daga burtu aro ɗe ta kalli fadila saboda sanin halin shi da ta sam bayi da ko imani ko kaɗan daga ta kai mata da ƙarfi tana faɗin boka ka yafe mata ke kuma dan ubanki ta shi koma mota mara kunya taɓa baki ta ta miƙe ta barbartin boka kamtin da ta miƙe ya rika ƙugunta da kallon sana ya je yana kallon hajiya da yanzu tana ruɗe ki shiga daga ciki buƙatar ki za ta biya ya faɗa yana matsa ƙafafu babu musu ta miƙe ta shiga inda ya sa jan labule ya katange shi ma bi bayanta sai da ya kama lalata da ita sannan ya ɗauka wani ƙaramin zobe ya miƙa mata yana faɗin komai ya yi shafa'u ki bawa diyar taki wannan zoben ta aje tsakar dare ta tashi ta kalli yamma ta ɗaura zoben saman hannunta nagu san ta ce zoben zailani je ka ciyar abdulmalik ka hana mishi sukuni har sai ya zagare ni idan har ta ga zoben ya bace to tabbas zai zagare ta a ranar idan kuma zoben bai bace ba to aikin bai yi ba sai ku sake dawowa a canza wani salam amma a zahiri akwai yarinya da ke cikin zuciyar shi wadda kuka kawo kwanaki aka mata wannan aikin to ita yake so sosai idan asirin bai kama shi ba to ita za mu saka hauka ta shiga duniya ta yadda ba zai iya rayuwa da ita ba dan na kai ta sanan ta karba ta fita a mota ta iska madina tana chat abinta sai ta zana sanan ta harare tana fudin ba kya cin magana ko idan kin ja min bala'i fa yo hajiya mayan kallo ne ya wani kurawa kirji na ido sai kallo yake sakaran bai ma san duk ciko ba ne ta karashe magana tana rufe baki ta ja tsaki shine sai kika harare shi kuma to wallahi kiki yayi wancan mutum ya wuce duk yadda kike tunani ko da suka koma gida ta ba ta ce ta yi amfani da shi kamar yadda boka ya mata bayani ɗan ƙaramin tsaki ya sake ganin tauran 'yan matan 'yan ƙasar najeriya da ke yawo a rabar hotel ɗin wani uban filin ya taso mishi ka mace har mace amma babu amfani wallahi na gaji ya faɗa tare da dunkula hannun shigori guda a hankali ya sauka a harabar hotel ɗin garin wadda take zaune kusa da ruwa da alama 'yan najeriya ce kusa da ita ya zana tare da mai mata hannu kallon saura ta mishi sannan ta na fuska tana wasa da ruwan da ke gabanta dai kaɗan duniya ne bai bar wurin ba sai da ta saki jiki da shi sosai har tana faɗa mai sunan ta raliya ita yar kaduna ce karatu ya kawo ta indiya sosai suka hau fira atakarsu ta kai su da shiga rum ɗin da take zaune sai suka sheka a yarsu, sannan ya fito ya shiga asibiti gurin safina lokacin har ta fito daga ɗakin da ake tretin nata tana zaune tana jiran shi da sauri ya ƙarasa kusa da ita tare da rungamo na faɗin sorry baby wallahi chocolate na je samu miki kuma babu masu daɗi dan murmushi ce tare da miƙa tana faɗin it's okay shafa fuskar ta yana faɗin ya jikin naki baby ya rage sosai dan girgiza kai ta a hankali idan ta cika da kwalla ta kasa magana kis ya mata a lips ɗinta yana faɗin ki kaki ko kakin jiko very za zaki samu sauki yana rungume da ita har cikin dakin su sai ya ta wanka ne ya kawo mata abinci ya ajiye fita yana faɗin make sure ki ci sosai baby yanzu zan dawo nema Dan gari zakai ce tare da duka wayarta tana kiran Granny. Lokacin suna zaune da Malik din yana mata bayanin wani magani da ya karɓi Malik din ta kalla tana faɗin Safina ce bara na ɗauka. Dan girki zakai ya tare da mai da hankalin shi gaba ɗaya ga Granny din. Menene Safina? Daga ɗaukar waya sai kuka kuma? Granny ta fada cikin sanyin jiki. Wani kuka mai tsima zuciya ta sake tana faɗin Granny har da tsuntsaye da na ji asibiti. Ta ƙara shi magana cikin wani irin kuka kamar ranta zai fita. Shagagar Rani ta mata tana maimaita addu'a a ranta ba da so ta karya zafi na gwiwa ita kanta idan ta ya cika da kwalla a hankali ta miƙe abdulmalik ɗin waya. dan ta tabbata ba zai rasa abin da zai ce mata ba ita kam da ta kuskura ta furta kalma ɗaya to ta tabbata da kuka za ta fito a sanya ya karɓi wayar tare da kangawa a kunne har lokacin kuka take kamar ranta zai fita lokaci guda yadda zuciyar shi na buga da ƙarfi da a ce zai iya ɗauki ciwon ya dawo jikin shi babu abin da zai hana shi yin haka safina ya kira ta kara na farko a rayuwar shi dan sassauta ta da kakan da take cin murya abdulmalik din safina kowane bawa da yadda allah ke tsara mishi rayuwar shi wani yakan yi rayuwa cikin jin daɗi da farko sai a ƙarshe allah ya sauya mishi da wahala wani kam yana tashi cikin tsananin rayuwa da ƙarshe Allah ya sanya mishi da farin ciki safina ki ɗauki wannan ita ce ki ba dan Allah baya son ki bane ya ɗaura miki ba sai dan ya jarraba imanin ki shiru yayi yana sauraron yadda take fitar da wani irin kuka don girman Allah ki bar kukan nan ki bar kukan nan madam ya faɗa murya shi na rawa tun ba dai shirin bai sa shi faɗin wai me amfanin jabi da zai bar kina kuka in haka zan zo madam wallahi ba zan jiri kukan ki ba ni zan zo na kula da ke ta yadda ba za ki samu lokacin da za ki kuka ba cikin kuka ta ce na abdulmalik mu masu sauran kwana biyu mu dawo ta kaka ta yanke wayar shikawar jabi ta sa ta jiha a hankali tana kallon shi zarar ido yadda sauri na faɗin me haka nake gani baby inda ta daina kalla ta kalla irin tsutsotsin da ke fitowa daga kasanta suka gangara kasan kafafuwanta sababban koka ta saki ta fa kanta saman gadon kai wallahi ba zan iya ba tsutsa fa safina ke fita daga jikinki kai ba za ta yi ba wallahi ina son ki safina amma ga Allah ba zan iya rayuwa da ke da wannan abun a jikinki ba zan bayar da kana wani idan mun kama wani ya zai ya ki amma ba ni ba da sare ta daga tana kallon shi ta idanuwanta ka faɗa ya daga yana faɗin ya safina ina son ki amma ba zan iya rayuwa da ki aka ba ne zan biya kuɗi wani ya zo ya yi jinyar ki har ke bebi baby sorry ta ga laifin shi ba har ga Allah sanan ta san kira ne kaɗai ke iya jinyar ta aka wasu hawaye suka zubo mata da ta tuna yanzu tsufa ya zo girani ba kamai za ta iya mata a rayuwa ba ita kanta girani tana buƙatar kulawa a yanzu maryam fa har tsaye da ta gam tana kirgiza kai karfe biyu hajiya ta tada fadila ta bata zoba a hannun hagun da ta ɗaura sanan ta kalli yamma ta kamar yadda boka ya faɗa amma zafin steel na hannun ta bai ɓace ba kallon hajiya ta ce hajiyar mu ga bai ɓace ba fa ki sake gudu mana ba yi ɗaya yake ɓacewa ba hajiya ta faɗa kamar ba ta so wani ya ci abin da take faɗa cikin sanyin jiki ta sake maimaitawa amma steel zoben bai ɓace ba kusan kwana suka suna abu ɗaya amma zobe na nan da kusan asuba fadilan ta kalla jiya a sale tana faɗin wannan munafikin bokan ƙarya yake babu abin da zai iya uban waye ce miki ba zai iya ba ka ji mai kunyan yarinyar faɗa min uban waya da auren duka iyayenki idan ba shi ba wallahi ki kiyaye bakinki ita ma ta faɗa a hasale dan ko ka dan bata kauna a ce bokanta bai iya aiki ba sake falila ta saki sanan ta bar ɗakin gaba ɗaya Fala ta kama ta kwanta cikin mintuna kaɗan wahalallen bacci ya sace ta Ka sallar asuba ba ta yi ba har kusan karfe sha ɗaya sanan ta miƙe ta koma ɗakin hajiya ta yi wanka ta fito ta breakfast Tun da Jabi ya gane Raliya bai karar kwana daki ɗaya da Safina ba. Sannan kawai ya shigo dakin ya dinga doda hanci kenan wai wari dakin ke yi tun ba ta jin haushi abin har ta fara saboda dai daidai gwargwado tana kokarin gyara jikinta duk da abin da ke fita sam ita bata ma ga amfanin shigowar tashi ba tunda ba wani abu yake tsinana mata ba kuma ita za ta tashi ta yi da ƙyar ta yi abinta ba ta jiran shi tana kwance kalbar da Maryam ta yi mata kafin su zo ya shigo kadale da shi daga bakin kofa ya tsaya na kallon ta baby ki shirya gobe za mu wuce dan kallon shi ta cikin miro ta watsar san ta gaba da abin ta take ba tare da ta amsa ba Ko baby sai wani shan kunu kike ko na yi laifi ne ya faɗa tare da langaba kai yana kallon ta ɓe baki ta tana girgiza kai a hankali san ta miƙe tsam ta kama gefen gado ta zana tana latsa wayarta ƙarasa shigowa ɗakin ya tsugunna gefen ta yana bata fuska kamar ya ga kashi sorry baby wallahi ina son ki matsala ɗaya ce ba zan iya zama da ki haka ba don Allah ki gafarce ni idan mun je gida zan samu wannan biya shi kuɗi ya yi jinyar ki har ki. na tabbata girani ba za ta iya jinyar ki ba tunda tsufa ya zo mata haka ma abba shi namiji ne zan samu wanda na aminta da shi sai na miki saki ɗaya na bashi kuɗi ya aure ki ya yi jinyar ki har ki. sai ya sake ki mai da auren mu ko bai shi da ido ta lalle je biwawa ne na ƙarshe a tunanin shi wani sakar zai aure ta haka har ma ya jinyarta ta warke sanan ya sake ta kamar wani wawa hannunta ya kamo duka biyu. ki hakuri baby wallahi ba yadda na iya bane ba na kaunar jini bari wanda ke fita da tsitsitsi na yadda zan kashe nawa ne a yi jinyar ki bebi ki dagare ni har lokacin kallon shi take cike da mamakin maganganun shi ai da ta fahimta sham jebi ba karamin wawa bane a tunanin shi ita za ta yadda idan ta warke da dagurin shi da damar auren shi ta zo mata cikin dakewa ta gyaɗa kai alamun ta yarda da zancen shi amma jabir wa iya tunanin zai aure ni a haka yar dariya ya ga nan da yawa bebi babu abin da kuɗi ba za su iya yi ba kowannen direban naki ai na tabbata zai yadda yadda na ga ya damu da rashin lafiyar ki sanan uwa uba ga kuɗin da zan bashi amma don allah kar ki kuɗa abba ni na san yadda zan ce mishi abdulmalik kake nufi ta tambaya tana kiɗa kai tare da ƙura mishi ido eh shi mana na tabbata zai iya jinyar ki yadda ya kamata na yaba da kulawar shi sannan zan bashi miliyan goma ya jinyaki sannan na kara mishi wata miliyan goma tare da gida da ke gra ya sake ki bayan kin wanki ya yi ko jiya da kai ce sau biyu baya tabbacin abdulmalik zai yarda ko da ya yarda ya aure ta ta tabbata ba zai sake da ba da ta warke kaɗa mishi kai ta alamun ta musu. karfe sha ɗaya da arba'in da shida daidai suka shiga cikin garin katsina gida abba ya ce a wuce da ita amma sam ta ce gidan girani take so abba cewa ya a wuce da ita gidan girani gashi nan zai zo a bakin kafar gidan suka iske maryam har ta riga su zuwa ta murna ta buɗe mota ta kamo safina ta tambaya ta ya jikin taɓe baki ta tana faɗin ke ba sauki a hankali ta kiɗa kai jikinta a sanyaye sannan ta kama ta jebi na bayan sa har cikin gida a fara suka iske girani ne kwance saman dagar kujera ba ta jin daɗi tana ganin su ta miƙe da far'a tana tafa hannu maraba da 'yan tafiya ai ban ɗauka da wuri za ku iso ba zama ta kasan kafe tana fudin, maryam taimaka min da ruwa please babu musu ta miƙe da sari ta buɗe firi ta ɗauko musu bottle biyu tare da kof ta ajiye ɗaya gaban jebi sannan ta da ta zauna kusa da safina tare da tsiyaya mata ta miƙa mata tana fudin. sannu besti suna gaisawa da girani abba ya shigo abdulmalik ya kawo shi hannu ya miƙa jebi ɗin suka gaisa sannan ya je ya gaida hajiya tare da mata ya jiki sannan ya je ya gurin safina safina ya jikin bata fuska ce tana faɗin abba wallahi ba sauki kamar ƙara min wani ciwon ake da na je can ta ƙara she magana Farya na rawa to yi haƙuri Allah zai baki sauki kin ji ko ya faɗa cikin sai ga lallashi sanan ya je a gurin Jabir ya hanya lafiya la abba mun same ku lafiya ya faɗa yana kallon Malik da ya shiga lokacin hannu Malik din ya miƙa mishi suka gaisa ya matsa gurin girani tare da duka ya ce hajiya ya karfin jiki baka da kunya Abdulmalik jiya ya makai da kai da safe ta faɗa tana hararar shi ta kallon Safiya sana ya ce, A yi haƙuri tsohuwa, haba wallahi za ka same ni ne. Ta faɗa tana gyaɗa kai, Maryam ta yi dariya tana faɗan haba grani don kin ga mutum za ki dinga ɗaga mishi murya. Abdulmalikun ki ne fa, dariya yi sannan ya ce, Ka ɗauko min waya na. Kada ka yi sannan ya miƙa mishi, tare da zama ƙasan kafiyar tilan ƙwashe ƙafa. Cikin sanyin murya Jebi ya ce, Abba, dama akwai magana da nake son mu da kai. ta kara shan magana yana sa ta kallon safina wadda ita ma shi take kallon tana son ta ji me zai faɗa a ba komai jabir ina jin ka malik ne da maryam suka miƙe za su fita abba ya dakatar da su ka zauna a nan abdulmalik mu da ko duk ɗaya ne babu musu suka da suka zauna cikin ladafi da sanyin jiki ya ce abba don Allah ka gafarce ni akan abin da zan faɗa sosai jikin abba ya sanyi ya ce ba komai jabir ina sauraron ka abba tun lokacin da momina ta samu labarin safina ba ta lafiya ta kafe dole sai na rabu da ita a cewar ta ba iya kula da macen da ke dauke da wannan ciwon ba ai abba yanzu maganar da nake jiya ta kiran ta ce idan ban saki safina ba za ta tsine min albarka wallahi na rasa yadda zan yi da rayuwata har ga Allah ina son safina amma mamita ta dage akan sai na rabu da ita babban abin da nake tsoro tsinuwa da ta za ta yi min na tabbata za ta yi sanyi abba ya ce uwa ta wuce yadda kake tunani jabi talakan da na nuna rashin amincewarka da auren ya kamata ka za ka faɗa mana jabir tsinuwar uwa ba abin wasa ba ce ka kiyaye ta duk abin da mahaifiyarka ba ta son ka kiyaye shi domin samun albarkar rayuwa har ga Allah ba zan zarge ka ba ka yi min halacci sosai na aurenta da kai ni kai na mahaifin safina na yarje maka da kai, sake ta yanzu idan matar ka je bayan ta warke zan sake baka ita jabir Allah ya sa hakan ya zama alkhairi sannan Allah ya albarkace ku baki daya san ya fito da takarda ya aje gaban abba sannan ya fita falon da sari yana tafi kamar mai shirin faduwa jabir ka a hankali kar ka fadi cewar abba ganin zai fadi sannan ya kalli abdulmalik yana faɗin taimaka abdulmaliku ka mai da shi gida kada ya je wani abu ya same shi a hanya miƙewa ya a sanyaye ya bi bayan shi abba ya je yana kallon safina san babu damuwa a tattare da ita hakan ba karamin daɗi ya mishi ba safina kin ga yadda Allah ya kaddata miki ko kar ki ɗauki wannan a bakin komai insha Allah za ki samu lafiya sannan ba ƙasar za a mai da ke ba ni da kaina zan yi jinyar ki ci gaba da addu'a Kai da kai ce a hankali tana jin da munafunci irin na jebi wai mam ɗin shi ce za ta tsine mishi saboda masifar ƙarya san ta kalli giran da ta rufka uban tagumi duk abin duniya ya dame ta ji ta mara ta ma ni tana faɗin sorry bestie tawa masu sauraro nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna zan rayu da ki wallafar Fidos Musa Fido. A madadin tashar White Plot Multimedia ta ya ɗauki nauyin kamuku ne Ni Khadija Hassan nake cewa mu a cikin shiri na gaba. Shin Jabir sai kai Abdulmalik bukatar shi kaka ba zai faɗa mishi ba. Duka biyo mu a cikin shiri na gaba. Kubanci muradin zuciya za a ba ta tashar wayin mular Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. na da fadakarwa da nishadi a wayar da ta YouTube.